أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون <coughs> فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقين يختصمون أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل حسنة قال يا قوم لما تستعجلون بسيئة قبل حسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قبل الحسنة قال يا قوم لما تستعجلون لما تستعجلون بسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله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 سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد allah tigani ndo ما سلم بل لنكي lenki أي لنكي سمدي samedi waaw ku bito de Eh, sunkaso abiti tummundi hijira wujuna komo naxati tan naxata rusino karegi ayegemme mars atammundo tummu sine wujunu filli tampille adosino naxati oda xana ñille katmeti alla funnanciraxunda fasanguntaxu eh, katta kitabi senne a kitab barkinte oga mul'ahna ay laan karbisoo kan qabannef walalaa nyaagana subhaanahu wa ta'aala aaggana ayi laan sirrii noowwan dhiiqo moqol baallay magaamulah surat namd qingeyyunchoora umar gariyaan oga nabillahi sulaiman aalihisalaam oga ayyaagisani akamaa Ado balqiis naam dhaarawaa sigara qabee kenni. fom palle bal eh, nabilla suleiman agada gongo khoten katu eh, katta balqis ken gongo khari eh, balqis gadani agada ale trake jabetu kuye na wure baga na fay gellagana ke dunan kanna na ba duna mura na ba ma annabi nyimme nyani yo kayanje gi agada kuye wutu lakini delegation jamaa ya nantido kuye kenda kate akhara ure bagati kenga or kebe ko daru eh, agani na jogu tuwanu ndiga munka manandi ke akhare kundu hakilanta khorean eh, a hakilanta khu ada eh, a tere moko ke gollege nabilla suleimana jaabinde moko ke keñana koyne nanta hakkilante ñani an koyne nanta marana sunkaw nan imare nogo ho aga tere tere kite kebe aw ko ne kan nante jamun cere nyana nta gajange mulla yo e ale tra ke walla ka a delegation ga jama ki do kuye ngere kat nabillahi e suleiman adi kuye ke yillanda da do gongon kha yillandi na koye nanti khaya nyahlinti kuyenga khaya gana kuyen kini sereng khaga wosunde walla xa hakunde simma seregana kuye kini xay xaga ñaxalenti kuye lagandeng khaw xaw xawo simanantin ke xa ñaxalenti kuye laganden kundu ay euh serebe ga ñaxalenti ya eh, kuye kene dunan xannana serebe ga dunaya murnu a ña ñaxalenti euh Nabi allah suleiman annabi nyimme ñani mm, mare yalla de mare en kineyi iyo xa amareeke masigi allagar mareeke bekine kine an xawna marano so xaramundi allagar mareenkine ar fofu no noxunda ada tege fonchu jinna do hadamaremme do kampintun no dabana di khaya danga e, marana fofu gan xaw marana ma wo ma iyo xa kemme siga ga kaf ma murunde kena gata atumi dunani xa ogana o bannenin paylenki ikunga i ene kaf ma yamurunu banna eh, ayan koto har miskina naburen kanue na muru katudu bannanta xempeni xallum banane ahana har miskinen fuqaru an kuñimme a xallum kapudumax wole agatinin kegara xe keɓe sasa nan xawna bannani nan eh, xawna miskineni ña dema ni yawtudo dubat ayi yo kenne serebe ga dunaya mulla naam nabiullah suleiman alayhi salam ati jama kedanko ha no araga atunganjugun seme keritini sadi gari ninga muslimo gani yo daroro kengo tuwano ngada kebe ko kenga <clears throat> tuzuru pasike sefe ko mudugu ta siri hara aye kebe ko siga kama mudugu ta siri uh, eh, otu tuwano gono kunti gongo kere kata balkis ada jabe nante wa iwarini bawna do tunanta gami kuyelaga annabi nyimme yani madama annabi ñimme ñagani iranta sik iranta kenga jang iranta sikka kane surtout suleymani yimere ko do kure worin kurebe sereraganta gemme kurebe a senta serellaga sikka kane gellangana koto sikki kata hadamoro mun ni ha jinneni kugallanta sikki kun kane balkiside faamu nanti ke kun annabi ñimme yani en kawnan daga sagata yo nabi allah suleiman hawo mulla agana yerini ani seme keñi du axar seme ke toxudu falle axa falle bawono iwo e kongo xisagumun kongo nantaga jambandini e, a kompoku bawono tunga ɲugon ken ho nabillayi e, yusuf yaxare kege jarebi dey e, adagoro kompo ma kompo kananke adaganari follakaso agana adana ana fol adanaro yana ana follakinde ma legere yo iti yogonoya to kompo compoñeri ani ga meno noxonga ada tunkanjigun semeke nga bakka nga bakka ona fa haro president ku president ngana ye bakka aga tele wa serexe paleke ande ken khalifa na sere kundu garde corps ndu be soxuntengiya parce que ganam palel lagata anyeme ñeme an torenga bono quoi e garan palel lagata an toren bono donc ali tunkanjigun semeke ita ronuma compa kanan kenya nañille Eh, gardien ka sigine tanganda non ka sigine korosi quoi ça di gari nugo bon nabila eh, e sinna billah suleiman gatu non tarina keta ala fi kawafi koyni kawafi nanta semeke semeke be garo tokodu falle agana jo fanana yi dukane quoi ayo daror kenko yogoni khata ayi atin daga semeke retiya indagarte bawoni gana rese meke gel laga da ganari igana wuta maka labu da baka gari ko yo amba na nya ke ko walla nya kemo ko ha al fana ke ko ni fi ke bangen no yasri bawon an keno to du falle angar nya ni dukane aro ina lawta ma nga pale no kawafi ne kan nisri yo kawafi ngene digampana kya aken jambani agada tanganda non toko ita karen kama a jo yo aga jofana duka ne ko isina billah suleiman man nan ciga gar ken dabari tuwano digandan tanto ko daro orake mo jofe ken yogon yiti nabila suleiman da ken ya kodo na allah senti ta hun koyego allah senti manta hun nan sembe na allah aga aga batifo eh, bati fo kebe batta aga biya bata ba battaba wala ga bata ba in bai ke kama ke kama ayan bati beti kiyeke min tege foña kemene ke ɓe gada kiyen de ken kemene aya fagade ken ceye ñaginda ga kortuna an seme ke rutina a ca dan an camayere donc ken kemene an kauna a bet an kawna a botu kene filan finlande aro na nabilla suleiman annabi ñimma xun to ngunta ku do na ko sakinata ah kina annabi meñ allah ande ke xay kemene be ke xay on xawna a ɓoto ne diga digamu tanni xa nan nanta ayi nabila suleiman nde ken ku do e eh, sada ganya na silami ina tunkajungu semeke ina regaygo bawna ari falle aganaya musilme an silla na regaygo bana ya silami khana to ga kafira ko keno ara wura gane ko itan nya tike nya ko e yogon diga an cikande ko wala na khatandi agani afet kuna ta ay mul na tunga ngun seme kere gede ay an mul la gana seme ke yidu kane ina kotu balqis mare ina kota la nyarantun ko on tunga ngun ta khade anna mare ke la nyarantun tikenya bawano a waxati ku tungañugun tungañugun taxadu ku walla i soxoroxo kange ñan quoi kange luluyi xaalisu qulle a fakkat ne keña yo na kota merel la ñara ina kota qimantun a valeur ntun quoi yo xa keɓe ogada digam pana keɓe ko keñankata rono haqile bawano annabi ñimme ñagana keta anmul na kawa fiya koye parce que a faga ama xir kata allah betiyeñam ante dawañade ɓernu ba donc aga dawa nya bari foko ala la se wakoy foko na la se lase ntimonta ko nyakoy yemeni do uh, falestina ha ala tende e ata khasu fil trende khasu na trende ane ale retour ngwa to wano go khasu na trende degante khasu fil rein do khasu fil yo ken ganin trende ko no mo mo gallagana balqis ke ngada khasu fi laña killenga a ke semera ada ken chama kammo ada ken chama kammo ken nalla ko yeyo nalla ko yey silemani annabi nyimma ko ko yeyo ana ko tongondin ko e ke ngata ifrit e yogoti jinnan shaytan yogoti al ifrit e ana al qawi al shadid jinna sembente jinna sembente hakkundu fede jinne sembente be gene xallankote a sugadu tangana tora jinne ya yadante almarid kenti e eh, suleiman danga nkeɗo seme ke rayrin kattanga qabla an taquma min maqamika sadanga gillanta xuraxe yo keta xuraxe keta allahu alam yo foga be kentinata sadaga gille kitun karanden ta ba bawona itani taxunu suxubagana suxubagana taxu kuro nan kitu soron naxa sertu problem be na nari wala solo fili gana woreme khana ra wori ko yo agana ta ken kita karande ngeta masal fana yo anga keng ken wuce tange fonne nabila sulaiman lat atke atkellat yanu ko ken gilen buru ke ke nyako ken takande nganta ko ngandu ko lateni, ni to tuwano gone gati belkis ga jofe debeng kampal lunya sulaiman ga ke digame propose yo ha ken digame laten bo kellaten bo jinnan ta danga wa inni alayhi la qawiyun amin eh, alquwa wal amana sembe ngeng laga ritini nan daga bulu ke khadu ke akangi afakana fan kangendo khalsu kullendo nana ke tinga hmm. dalle ma khasu fil trende a khadarin ki enta khandenya ken hata ke sembe nyat yo a hata dun tanga khunkha hmm. wala na bure afakan na bur duro nyako adara sele no kana fo bege ko kurona billah suleiman kilun ta honatu dun tange nya nto fofo bakke ngari nyimo kombe no toko kundunya ko angana esere gol nyongoni nankan gella hara golle ke sembe ngaye wala to hongo may fo dunte ngako eh, wan wan wan sarnu nuku fay gol nyankanu ku de ke seri siri dunte ngako ke okay? allah wo ñana sa sanna hari har ba ne feita. Allah fa fagel iga keɓe iga keɓe kogonɗa mhm. goto goto ba ne ta quoi ira mbo mboxun bakka do ken wo awre nan kembete duntenge xa xa angata aganayo ku ɗuruganayo ku silam do tunata no c'est pas grave ama grave wa angene ba ne fe ngara ba ne fe ba ne fe Ha? an riko ga terrain ke foyi ko tiken ko ga waka kwa hmm an kuful len kul gumya wala ga waka kwa fo ga ga bai ga waka kwa an pay mama fay ha est ce que an kawan na kama igana laga iga aman be sakkan kama an kawo man da kawa nge fay ke fay ke fay terrain wurnu kamo en gol ngana tugana kamo a asikia o sugana eh. to mpe asikia ko قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آت قبل أن يرتد إليك طرفك طرفك allan tuwaxu nga maxa tuwaxu ga maxa gelle kitaben tuwaxu ati ke dairin kata sadanga ñaaxo ku mexmex a ngana ñaaxon texis na ñaaxengun sadanga tex yo yara ka gari tuwano yogoni bawono hakkati yogona kamunyan kontinu ko o digame digamen nogoye yogona ti digame kento do yakete kida wunye yimme ko iti kenko mu bala kanya tak comme na joyen ko ita est ce que foyno aga njo yakete kida wunye ba voilà fontona ganjey donc comme fo gantona ganjey koma ken ɗo tungañugum seme ke enan kotiri e danangir makke nugulate dalli kuɗana jow en ko enan tinti lele ne ata yaxite xidawuñe xawre fetnante yaxite xidawuñe yimmen ete mubala xayanugo koɓurna jow en ko yetago ken tuwanoguna digameña yo xa nkema xa ona toxa koŋimoxum bet allah rant ken dangaba yaxite xidawuñe bo yowoni kunti yaxite xidawuñe darunda ken konanti an kane fayde bangatu ngayata dañi men jimindi agirnde girnde aɗo yakte kitawuñe kane jeen yaake ga jeen toujours yo yo to ona toxo yaake maxi maxita quoi an angana tukkundu an gana yewunye kembiran wal antu tukkundu to anda wuñita anda tunkañugu seme yidu yo daro yero o sigere siri Eh, o kuwata karabe jiitano toujours ono keña kamma haraganae mo fasirinum po gabe ete barki ete asif bun barkiyango ke aksarul mo fasiri ene keña kamgo asif bun barkiya nabila suleymana me jangañani aser tintintiñango haañi safanina wure yo fo gabe ne kea kamma yo xa e, digame ke rimoxo e, aayo ku rimoxo angana fay a dogana analyse ndabarey parce que e euh, yaxete xeeda wuñe na fonŋutu na fonŋutu euh, ma yemeni dandaga ma wuñe euh, kawa fiñanuko yo ken kawa fi xawo yala wo ken kinne annabi ñimme ñimme taxunga nge haqilen annabi ñimme ñimme taxuna da ya xay a annabi ñimma xuña koy balkisa Eh, balkisi bane fi aɗa yimme jamake ɓawno allahnta sere hayne aganta kawa fikkinneyi ko c'est vrai nabila suleiman har daboni kubanagadi hayra kawa fini yen yo ke hana kawa kawa kafa kawa fini ɓawno ke serebe gata ke jinnan ceytane be gata dange ke dara yerini sadaga gili taxuro xe ken kiyen taxandeña yo ayille katatuno ata ke lelanten ni nke dara yerini sadanga ñaxugu mexmexin ko ayanda konga dango bawno gonata barki sansu o do asif bun barkhia o gonata yani asif bun bun barkhia o gonata yani o da aya martaba da ya foso nabila suleiman kamako fasangun ta kunna adanga siri kenne bane jama ke kha khada sorolla bo khil bakka nabila suleiman jama hmm eh, awo nyana kha khadi awo nyana kha khadi har balqis khariye mpalle yogoro atina dan ha ke kawfi be aga dabar kunu suleiman fede kati fulani ke suwo ñana yo xa diga ayu kukunga jogjogu me ka siyaqa ke gese ke moxo nabila suleiman ada a katta o kata e, digame ke yankanina kam a yantadanga aw nke dara worini bawo allah da kitaben tuwa kun kinaye yo ke kitabe kemenen mako kitabe begen yogonati lawul mahfu yogonati tawrat yogonati la kitabe durambe hikma yanta ko kesu nyana allah da tuwa hun kinaye ati ke da rawrin sa da nga nyaahu mak awrin an ken kala kele lanten yo brambe agar wori eh, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hada min fadl rabbi ke ay maka ayana talalla banin bramba gar wori samye ke sabati ndinga no ko at ken gelin kamam pasamunta khunya an ah, kamande ke de berindanga li yabulu wani amma kiyar ku da nin baka a ashkuru am akfur yalanna eh, eh, ba. adan ke nema kunu nema fokore na kufanaba minne fisir ŋallahuno kem palle nabila suleiman timanne ada digamente kata katta ko fo wa man shakara an kembe allah gada nema nyandang igatan nalla kufa ha maharaganantu kufande kanu fo anda fana allah de ando fofono fana allah maxaraga nanti kufane ke an fo kunde. tunkaxunde maxaraga nanti agana nema ke be na nangana kufa ke nema allah tallam bunu fi sana tononga ben kita ay angana kufane fa inna innama serbe gana kufane fa inna ma yashkuru li nafsihi ibe gana nde ada dabari duwada iganata serendanga siro suroye ke ana fanno koda hmm. ah, madama suroye nga ñimmade man nanganta siro mananga bonno bonontaxu a tooro a xen ko kam a xen ya na donc an xagana la fa la gana nemañanga ndang a nafan na ana la fisirnga kafara fa inna rabbi ghaniyun karim ibegana gana alla nemanin pisirnga laxu atin kammanga tun ko karinte ana banna karinte ama hata gan kufande kede a toxono ci fonnancireyani har kafirinya kafir ngalla kufana kende siga kama kwa anga malla kufa anke muslim allah ne na ma kufa agada arsake kebe pete antu utamma antu utamma bawon fonnen ci reyango euh kena kharamun dañu waxada waxada haramurum anga wala walla goni ina kuyeyogo wutina kinanga andigo remete na tan na sagango ega burtuta na tan na sagan ko fonnancire jikku fete ken ko fonnanciraku a teyinnene mane fonnamburaku hmm? aya jikkuni nikengu ko daro sigera qala nakkiru laha arshaha nanzur atahtadi am takunu min la yahtadu tun kanjugun seme ma sama ketamba a ata ma sama ba taxade ke gare sada balkis ga jofene nabila ti i jamanaga na kiru laha arshaha xada semeke sankundada xada sankunday ayana xade yilla yillande be gene a feto konanti namumañel no inte lesili ke yillana inama xankutoña yilla ina foro noku kenga nga na fo bogo no karoro khani ina ma hankudo kya ilando yo mannen nabi nabila Sulaiman aga moyna balqis aga moyna ke na illa re ga kadida digamu ko kundigamu eh, egre ban israel gankonya khola da iga nabi nyumu eh, iti Balqis Cheikh iti Balqis ita manuko jinna yanuko ita mani jinna ya ita magani yang keta iti jinna ni yanda Balqis bonondu nabila Sulaiman da ake mani jinna ya kharenya dongo jinna ni iti nabila Sulaiman da nga Balqis hakile ke manya hakile moñango bo a hay yatu jinnel ngari kebe ko ma tongo ma way mo na awre bagi la hakile ke sirenge wala hakile ngam jinnel ngari kebe ko kene bani parce pour ko ti jinnel ngari kengo etin to mulla e wo kanna e wo kanna nabila sulaiman ma ga yex a khanda yex kha khadi ana jinnel ngundo ni ya jofandini kene ba bawona ke man jinne xare ama gane jinne xare nya ket ah, sa saxentu gundo ko do kaweni la ilaha illallah kawenin do madri a e aɗo sako tugunuɗo sako koro ena jinani cugundo non ko ana ko nabila suleiman kene banda gana sare nabila suleiman danga sefey ku jinnene tokka keta keti xa keta xa toxe ya keta tokki xitimene nabila suleiman ro muñadamba iti kere xeani jinne ni kosa bononda nadan eti a hakile manya ya hak yagarebe eh, amasel hakil hakila ngatenga anga kenya khina o beni gayer kon ke mut anga wut nante ndawuta fi sabilillah najara cheikh simbara fi sabilillah najara ha sefena nabilla sulaiman na nyokundeyo kene bane itikadi surtout ti jinne go nabila suleyman maka ke fina conseil ndal le ya yara ndal le manqoro ite kenta nga ya hare ke tani intu nyane fari ay atani ko ko ko tanga fren fren krankre intu ngaye mo ma khatani ko no fari intu nya fari eh, tanda boko korbi jammaniyan Eh, hinna billa sulemata jinna keta nkene kentunu kam mogo nanta taniku gella gana ngana wure bagate eh, seme keke na yilla na filinga ha ataniku nuku wala kam mogo atanga kebe de berni ampale ke bara anna afaga ji anna nyoko nyimere fantangu anna kamma nyamane wer duro aganari angata kenya kene jika agana tiro an simman na jinya ana karan koro ana ira mun cegen kembra nga tani ngal ko ya akhi <laughs> annabi nyimme nyane ke kun akhay mun ya kharen karan koro ngol <laughs> ha ah? wandi ya khare ah, puto no kiya ko ngo mawto to naskay ha elimu yanu ko ah? kema har gare baga tuwano bega ga khanya khanya nden deber ga har ku dingro in har dungena ko yogon kun ko ranamu e ga diga on ko ngakama akranke ku kutanu ku bagan den chababu eh, na semeke illa annamu magro kun ko kunga eh, banisala gan kan diga mu yani kunu na nabi mu nya mekhin ko na annabi deja kitab gan ko ku kum maga nabi la alaihi wasallam fatan nabi nyimme ko etu nyani amerike xa arkititu korteñako wama kafara suleiman walakina shayatin kafaru ha donc serebeni kete kummaxa kege fata annaba ñimme keta igar ku digama ko kete digamu kugu jofo xa kitabu aragaye menanta anda wari eh, ke tuwana xure fulane tafsirin kitabe mais an xana haqile ke yilan fonde haqatni tafsir eh, mufassirino tafsir danan xor xor xoro ku iwu digamu ku kongo inti kongo nanti i de no eni kongani warangure kwa iyogoni kungi bononi iyogoni kungani kungani warangure kwa khawre fernante ikunyi mesakhe kwa an kana hakile ke hila ndakamma kwa ese kera o sahna kata annabi nyimene agamo ina wani yakharen karan karen ngori kella sahna ba kella sahna no no no no kella sahna idan eh yare seme ke yillande awra fet nante ni yanta haqqilal loxe yan non marana yan quoi ma marana ya fet balqis ba marana gane keta aw moyena tu marana poso be lasik marana ni marana gotonte na ma marana xawyan ma xawye yan ke bananta maxa dangin ke quoi parce que marano in mea examiner no in mea bi na me mea wureɓango atidanga xada semeke khadi illa nanzur surtout surtout ta fe, سمك إلا ننشب باري أي مركو أتننظرون فأتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون يا لا وكان كاتي سمك تويمبا أنت كيكون maxa a ken ke fenegal ye mukumene eganta kandene kata fontuye ke tafsiri kongene siri xa maxa ogona tafsir fillandira kamma a do kene mewutu siri ono ati yala kandene kati alla senti man ko hodo katin ki annabi nyim ma ba aw kandana kati dina manta kandana ba bawon ada seme kerti ala sabil da'wa khirin den killenya akendi ta gaden to du falle khasu fil trende agar nyan ni dukane anga tatin keke kena annabi nyim me jaw alla ne ke khayko ana kande nabila sulaiman dabartika khayala ita masalla da haqqila ngatte yanede amma khande aga jinnat yo nte jinel nga mahamarande allah di khayada na kan jinna khada qur'ane koru balqis gari Nangri, yemen nali falestini eh, ñiye agoro nabila sulaiman kamma agar ku ben wora pale keyime nali nan tubi qur'an xempeyara ko ale gari ña mo sere ma dangino ina tariyahi aga de xaga dere mebe kiti dana kelle me kenya nabi sulaiman khe ko tun kanyi kusu igremina ku mu gira allah kira mu gira fare eh, ncena qenkam yow nat no ma ar ya, balqis tirndaga tubi di tay muli nyaxiba jongara mu dunge ko nanti ke me gara xebe ike inte yeexini ya, ike ra yime kitana ba marano yam go a falle yugogo ko e, présenté keñigo éta yeki keñigo a fala ada ille katta yemene bange go kuusu konge kuusu lesilinto kuusu konke beta qur'ana gara xiisa ngar nuxu beta aga tuuɓe ala gada kammoxo allahu alam allah ana kentu naam atu xada a semeke ila ona fay gellagana aga kandene kat semeke tuye man gana ga kandene katta nke annabi ñimma walla ganta kandene maga man xa kefinigel kuɓeni ganta kandene falamma jaat birambe hare ke gari ade seme ñi dukane ken yede seme ke dama hankoto ñilla yo inchallah wo sikka sa ke lenki qila itadan qila ahakada arshuki itiyala an seme ke anyi kundwaba yala no kundwaba ahakada imata da qila imata da nga ahada arshuki kanan sɛmɛ kɛ ba ayi yala anyi ko kundwaba qalat ka annahu a atantin wayani amata fi amata yani an ga tanya haqlante parce que igana igana tunga igana seme ke igana ila igana lesil ke illa agana kuratun lojurumuda egam eh, egam makama amma han kuto nyilla kaga na ganata ayani wa tuzur ora anta haqlen tu a haqlen qoren pago tuyera amata fe amata yanu ko atanti no ayan nabilla suleiman da fam nan dike haqlan tayanu tuwana yana Allah tuwa hunkire atimane wa utina al-ilma min qabliha nabilla suleiman tu e eh, de tuwa hunkino kwa ke yaxare kaane eh, wa kunna muslimin o kunya silamini a ken kaane ko yo ke digame eh, nabila yogoweti nabila silaman a digam ne iti yere a faga xiire a faga xiire a dangata tuwaxuña tuwa tuwaxuma maxa hakkilantiyana tuwaxuma maxa bo nabila silaman faga e a konanti i kuñana tuwaxun kuta kaane kufanden killen alla kufanden killen ko nanta a agare tuwaxun kito kita alla tuwaxun kino kuwa kane ken bana fi o le ñana silamina kane farenko ken ku fannen killenga yawoni xata ay balkisa digamen quoi balkisa digamen agatanti noxayani atwa utina alilma min qabliha ede ya ke kawafi kane angata kawafi ke ɓeɗeɓer kundu na seme ke yilla walla kana na seme ke girndi ma yemeni na artima felestine kawafin fi ba ah ke kawo fi kane ere tuwaxu kinoy mane tuwaxu ani nga ke xibar yobo bon ke xibar rek kawo fi pata xayba donc yobo bon ke xibare mbaye de ken do ku baga odo tuwaxu kitike nga nanti jaxa annabi ñimme nga allah ndan xay ko adigami ke faytenga kenya wa kunna muslimin o kuña silamini kembere angana tindanga ogana digame ke ne kat balqis nanta aanti suleiman nagede tuwaxu kino ke, ke kawafi fi kane ani oro tuwaxu kete tan xibare ke kawafi fi kane oña silamini a akin ka kagana adi, adi muslimaxunga ada déclaré ko wa kunna muslimina tuwanonte kennia sara garina tongondi mene a kenga jamane kennia tongondi bawana gade kawa fini kubene wori a tongondi ko donc ogona ta diga mene kennia oro tuwaxu kete ke kawafi kane o muslima ku sa do garini o tongondi sa do garini quoi yoo xamannanci gi agamuñu allah bat wa saddaha ma kanat wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillahi foñande sagande foñande koppa bakka allah bate fo keɓe agaña bata nandanga allah agañi munu bate keɓe de wa saddaha ma kema kuna ana sadda ke fa'il soit onat fa'il walla haraya ñana masdar ñimme masdar ñimme ogonaña masdar wa saddaha ay wa saddatha ibadatu ibadatu راي الله الله تنبتي كي كوبا بكا الله بتي انها كانت من قوم كافرين باونا نيكفن قال لي سران كافرين اه كمبري تالو بالي نوغير قيل لها ادخلي قيل لها ادخلي صرح ايتادا لو بالي نوغ لو بالي نوغ falamma eh, ra'atuhu biramba gadi paleke sankanjoke tegeyeke a bara agadi wori hasibatuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqeyha ari simanati ji xoreyan a xosi baki karankoronpili kamma a sarhu ayo koŋini eh, yutlaqu ala kulli بناء مرتفع أو كون سو سكام تجعيله سو آه، كان شوران الله آه، كفرعون قتي يا هامان ابن لي صرح لا لي أبلغ الأسباب ولا كين ورن ما تنا تجعيله تجي دعه أمير ميوا جوف الكموك الصرح أورني تجعيله الصرح أورني قد صحن الدار كمبرا كمبرا كين مراد كيفاي كينيا كمبرا eyewotini hadhihi sarhatu dari ay eh, sahnu dar kambara khir sar donc yere murano paleke, baragna angana ro pale no bara hore yo nabilla suleiman <clears throat> ko fana ke ngir ko mo gombe kha eh, amade bernand ko kebe ko nantin moy na karankoro yawori <laughs> ake ma an moy ni kawafin yakoye an na foko ama kuyeke be agadi illa ndar ko ngada amata allah rafu allah gare kebe kine on posa ken kallem safale fi mere ya koy nanti ke mere ya ke mere en ma ke mente balqis mana nabi nabila suleiman appale ke gani mo gombe balqis palent ke mbaka ada pale ke bara ka ke bara pale ke no bara arnya jinya na ver nyara kamma ver salaqe angana resi nga sasa ke ne jika da ken ya fan ko fankore yano o nga gana yero jinge de man na nyira ci kande aga na no khare anga mulan nan kre an na nyira mu to ko ni akhari to ko ni khama da barnanti tina karan ko ngor ay khama ken ko hasha an mu ni kawa fini yakoye ba go pale ken ko nga falamma ra'atuhu agada taga horeke pale paleke baragar wori hasibatuhu lujjatan ada simmunanta ji horeyano lujja fankore ji hore wa kashafat an saqiha a di bakka ikran karankoron pilli ani adi iramu adi togoñadi segend qala innahu sarhun nabila suleiman tata at ayi ati kena eh, eh, eh tegeyanta mumarradun asalaqengani baranta asalaqengani ko mumarradun asalaqene min qawarira aga gilli nde deber bak manne wordo me agani were were sarhun mumarradun mumarrad eh, awti bakka keli xotte kundu awti bakka inate shajaratun mardau shajaratun mardau ay ida kanati عارية من الأوراق يتبع عن الدرس وعندي يات هذه شجرة مرضى درين أو تبقى إذا إذن التمريد التمريد في البناء متى التمريض ضاد من دال تمريض منو بضاد كنا من كنا انفرمية يوكا التمريض بدال ها يعني، التمليس na solohondi donc wati kene bara bara salaka yan kwa ndede bara bakman min qawarir wera yan ko wer dur ma jifete kene kene wera yan ko ala anyira mu nyankande kelle tan qala ba am kawafi tan khawar ba ar kawafi tan khawari qalat rabbi ata en inni zalamtu nafsi ndindu toro e ngol lende ban ndi nyonkin toro ti kutee te fil kappe te fotana beti en gaɗan bati en tohono ñimmanu ndu toro e golle ndeɓre wa aslamtu nga muslimahu ndin ndu haya anke ma a sulaymana ke fin sulayman lillahi ndindu khaya alla danga rabbil alamin eh, duna dun kama yo nabillahi eh, suleiman ado balqis ikhisa nga kamine no soxondera o maxoto digantanga rona kama, eh adiyahi agana agana gel haraga agada yahim ana yahim alamanya na fanange kemenengo kura kama nafa on to dang oranta kande wutu bakke ora kande wutu bakke ya iga e, e, e, jinia yakare nyaare men an kan mulanna ya xare nyaare khiba est ce que hadam re mel la jinni ya xare khiba ha rawal ko ko de mo ko

Hello, eh, Kenya ne ba? Mm. Yes, wani kalla su yamma abu kare. Ina fukin kake uh-huh. ah, Yo. yo ah, akati yana Kenya yo. Bo parce har kube ne gati ni. Kube ne gati jinni ya harun est-ce que gana yekhini ga futun kata est-ce que ni soroña khilba? Ina soronya. Ha? Ah? Ai, anda mo walla kuben kuɓen igata igata jinne yakaru nyokun tengie hada mo walla igata soronkir nantu khali o faga eh, wala ay wala nke ngomul na jinna go futen koto khali khantewe tewe ko est ce que sere tewe ke ntini kon kundu ñata wala ido kondo ken puttu yetu ido jinni no ko andi yetu ba miɗo haɗamorom ko andi yetu manka suroku soroku aken ceedano naña haɗamorom mu jinne n kakaluna jinne ne ceedano ko kam moɗino ken jinna modi yallini ba na mana ya yana ya yo yo ora aussi que parce que ngana fay ku filli hadam remen bakka hadam remen hadam remen bakka eh, dorenya ketege bakka yimbenya ay se kulay gemma gel har jinna ke gana ragana duila ngati kulay duila na mohos ana dunya hadam remen andanke fiimme xa est ce que ara parce kitan que jini kunde bana quoi voilà jini nde bana andanke fiimme kellawo ñana omo bara kenga kellawo ñani yimme jinnana duniya re remme anare andana sohu kinke sere rant ken nakeno xa yala est ce que remme kiten bawni jinna lo mungu ngono quoi ha silla de ona wona sigere allah ganna eh, allahuma فتون دبينا كتان غلغنا يمقوما تلا تنقى هنا فنجر هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين